shugabannin kungiyar Meti Allah da sarakunan Fulani na jihohi bakwai Oyo, Ogun, Osun, Ondo, Ikiti, Legas da Kwara sun yi wani babban taro a karar shanu da ke a Kinyale Ibadan don tattauna matsalolinsu. Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Oyo ne ya jagoranci taron. Makasudin kiran wannan taro wato kiran taro ne na jihohi shida da Kwara ya zama bakwai kenan. Don saboda kiran jamomi wato akan neman zaman lafiya a nan jihohin kudu. kasan sha Shamomin suka zo muka zauna tare da su muka yi mitin tsakaninmu akan neman zaman lafiya rani ke shigowa. Wato kun tattauna a game da samun zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma kenan. Gwarai da gaske. Saboda zaman lafiya rani ke zuwa. rani da ke zuwa ko ina da ina shanu za su iya shigowa saboda kowanne jahansa in ya koma ya gyara jahansa kuma ya sa ido da jami'an tsaro da sauran fulani wanda yake tare da su saboda samun zaman lafiya wato ƙasa Najeriya gaba ɗaya. A samu zaman lafiya tsakanin manoma da filani makiyaya ba ma son tashin hankali. Kama wani jigo a kungiyar Tamiyati Allah ya yi jawabi a taron. Sunana Alhaji Muhammad Kabir Labar sarkin Fulani a Bekuta kuma ciyaman na Miyati Allah na kudu maso yammaci. Ka gabatar da jawabi a wannan taro. Hmm. Mi jawabin kai kunsa? Alhamdulillah cikin jawabai na dai nan bayan shi ciyaman na wannan jiha ya gabatar da abin da ya kawo mu na zama na kungiyar Miyati Allah a wannan yanki a kudu maso maso yammaci wannan lokaci ne da muka zo nan jihar Oyo da mu gana da ciyamomi na kudu maso yammaci dukkan su guda shida kuma wanda yake son halarci wannan taro don mu kara fahimtar da kanmu da kuma haɗa kanmu a kan tafarki na neman zaman lafiya tsakaninmu da makwabtanmu a wannan yanki wato shine mu gaya wa kanmu gaskiya mu Fulani makiyaya da sarakunan Fulani da kuma ciyamomi cewa ya kamata mu tashi tsaye ba za mu samu matsaloli ba da za su dame mu kamar yadda sauran jihohin mu suke fuskanta. kima sarkin Fulani Ibadan da kewaye Alhaji Muhammadu Dan Ali ya halarci taron. Eh, wannan taro na yau gaskiya mun ji daɗin wannan taro na jihohi guda shida. Domin a yau mun fa'inci juna tsakanin mu sarakan Fulani da ciyamomi na state da na local mun fa'inci juna. da membobinmu kuma insha Allahu za mu ci gaba da aiki tsakaninmu da membobinmu domin yanzu inda muka huskanta kaka muka huskanta za mu san yadda za mu huskanci tsakaninmu da manoma na zaman lafiya. Wato za ku yi wa membobinku makiyaya kilo ko kuma ku ja kunnen suke nan don kada su yi banna yanzu ma a cikin wannan aiki muke na yi musu kilo da jan kunnen su da kowane ya koma gida ya ja kunnen makiyayansa da 'ya'yansa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya